ita ruwan sanyi tana da illa illanta shine shi ruwan shi kansa baka tabbat an yana da inganci ba za ka gani ka so ruwan sanyi ka tuna ruwan sanyi ne mai fiwata nan ko ba fiwata bane akwai kwayan cuta ciki ba kamar irin ruwan da yake cikin roba ba sannan ita shan ruwan sali illanta shine duk lokacin da mutum ya sha ruwan sanyi ita hanji tana nan kamar roba ce an ruwan sanyi ya shiga jikinta ga ya takura ya rike ta to wannan kama da yake rage tsawonta da fadinta da kuma yake kama jikinsa shi yake kawo ciwo duk wanda sha ruwan sanyi zaka yana ciwon ciki har ya kai ga amai ma sannan kamawan din ma yana rage inda jiki yake nika abinci da kuma inda jiki yake ɗiban abincin da ya nika yake saka a cikin hanyar jini shan ruwan sanyi yana da illa sosai yana da illa ma a hanyar makogo goro duk kalli wannan zamanin da ake samun wannan flu ɗin yana kawo mura ya kawo tari sannan masu cutar cuta wanda suke da flu disease za ga yana samun su akai akai akai akai to a muka duba lokacin azumi a yanzu bayan mutum ya zauna kusan awa goma sha biyu bai ci abinci ba babu komai a cikinsa sa kawai ɗauki ruwan sanyi ya zuba a cikin cikinsa yana da babban illa sai hanjin su bi su tamke su kama daga nan ciwon ciki zai zo da amai so yana da illa sosai sannan a muka duba kuma lokacin zafin nan an fiye shan ruwan sanyi da masu mura da masu masu cutar mura da masu covid nan ya fiye karfi a lokacin eh, da ake shan ruwan sanyi shawara na shine an za a kai bude baki kada mutum ya ɗauki ruwan sanyi kwalkwal yana sha